Sunana Hassan Gimba mawallafin jaridar Neptune Prime. Zuwan Jimmy Carter alif 1978 yana da muhimmanci ba Najeriya kaɗai ko Afirka ba har da ita kanta Amerika ɗin. A lokacin suna neman karɓuwa Afirka kuma suna ganin in Najeriya ta karɓe su Afirka za ta karbe su domin Najeriya a lokacin hakikani ita ne ake ganin shugaban Afirka. Kamun ya zo Najeriya a koni dan guntun tarihi an fi shekara goma na Najeriya da Amurka ba sa shiri domin abubuwa biyu. Na farko Najeriya ba ta yafe wa Amurka ba goyon bayan da ta nuna wa 'yan ɓangaren Biafra da suke neman ɓalla daga Najeriya. Ta taimake su da makamai da duk irin gudunmuwan da za ta yi su a matsayin ta na ƙasa Amurka. Na biyu kuma tun ba gwamnati kafin shi Jimmy Carter ba gwamnatin su Nixon da su Ford sun nuna son kai wa gwamnatin nuna danniyan launin fata wato apartheid na South Africa akan bakakin can South Africa. So Najeriya ba ta ma shiri da su. To sai aka samu lokaci ambasadan shi Jimmy Carter zuwa United Nations Andrew Young kafin ya kore shi daga baya kuma wani tarihi ne daban. To shi ne fa ya zo Najeriya ya samu Obasanjo ya roƙe shi ya ba shi haƙuri kan su shirya. Sai ya zuwa wajajen February ne shekaran da ta gabata 77 Oktoba shekaran Obasanjo ya je America din. Suka shirya da Jimmy Carter ma sai abun ma ya kullu suka zama abokai har rasuwan Jimmy Carter abokai ne na kudda da sai a watan Oktoba na 1977 ne Obasanjo je can Amurka. Shi yasa Jimmy Carter kuma ya zo Najeriya a Maci. A lokacin a Najeriya aka shirya taro tsakanin shi da Robert Mugabe da Joshua Nkomo. Lokacin 'yan gwagwarmaya ne na ƙasar Rhodesia ake kira lokacin kafin ta samu 'yancin kai ta zama Zimbabwe da kuma wasu 'yan gwagwarmaya na South Africa. Irin sannu-sannu da Amerika take zaba da independent South Africa lokacin su Obasanjo suka nuna ba masu yanzu yanzu a basu yanzu yanzu. Kuma wannan ya nuna ƙarfin Najeriya Najeriya da muhimmancinta domin ba kamar yanzu ko shugabannin Najeriya su ta yawo suna zuwa kasashen turawa su turawan ba sa zuwa domin babu abin da suke gani za su tsina na Najeriya a lokacin shugaban Najeriya Amerika da kanta dole su ma suka kami shi ziyara kuma zuwan Jimmy Carter Najeriya din shine zuwan shugaban Amerika na farko a Afirka domin kafin shi of course akwai Franklin D Roosevelt da ya tsaya a Monrovia 1943 amma tsayuwa ne kawai na dan lokaci akan hanyar shi na wucewa sannan kuma kamu domin shi Andrew Yang din ma ya zo ya ba wa Obasanjo hakuri ya lallaɓe shi ya kai ziyara Amurka din. Sau uku Henry Kissinger, Secretary of State na Amurka wanda ta wani waje ma ya fi Vice President karfi. Sau uku yake so ya zo Najeriya ya tattauna yanda za a ba wa Rhodesia da Namibia yanci lokacin suna karkashin South Africa. Amma Najeriya ta hana shi ya shigo Najeriya. Su Obasanjo suka ce ba zai shigo ba. Sau uku Secretary of State na Amerika, Wannan yana nuna karfin Najeriya lokacin da kuma mart martaba da suka ba kansu sannan kuma da ya zo bayan an tattauna wayan abubuwan da suka tattauna sannan ya nemi alfarman yadda najeriya za ta taimaka wa dala na amurka ta ƙara ƙarfi sannan kuma su shigo da jari cikin najeriya domin a bunƙasa tattalin arziki da sauransu to abin da ya faru kenan lokacin